السميع من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن أبيه عبد الله بن عمر رضي, بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد إمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيو أشرين دشدا قوة شوال na hijirar annabi ta dubu da ɗari hudu da ashirin da bakwai wanda ya dace da sha bakwai ga watan sha ɗaya miladiya dubu biyu da shida za mu ci gaba da karatunmu na muwatsa bayan a azumi da kuma barin sallah za mu ci gaba daga inda muka tsaya a cikin karatunmu na muwatsa wannan zai zama to darasi na nawa kenan na 23 har yanzu muna cikin kitabu tahara kuma muna cikin matsalo cikin wato abuwabin da suke magana akan abun da yake warware abubuwan da suke warware alwala imam malik ya ce babu wudu'i min qublatir rajul imra'ata wannan babi ne da yake bayanin hukuncin yin alwala min qublatir rajul imra'atahu daga samuwar sumbantar mutum ga matarsa min libtida'il ghaya ah, wato yin alwalar faruwarsa tana tabbata ne da idan mutum ya sumbaci matarsa imam malik ya yanke hukunci bai yi ishara zuwa ga saɓani ba saboda haka ya yi taken babin da cewa wannan shine babin da yake bayyana wannan hukunci wato yin alwala ya tabbata akan duk wanda ya sumbaci matarsa قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عم عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر عبيد الله ابن يحيى يرويته دغ بابنسا دغ إمام مالك امام مالك يتي عن ابن شهاب دغ مالك موسى محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله دغ سالم ابن عبد الله بن عمر اي دغ cikin الفقهاء السبعه na Madina عن ابيه عبد الله بن عمر daga sahabin annabi daga baban salim shine abdullahi ibn umar sahibu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam imamu ahli madina annahu kana yaqul cewa shi abdullahi ibn umar ya kasance yana cewa qublatur rajul imra'atahu <clears throat> wa jassuha bi yadihi min al mulamasa sumbantar namiji ga matarsa da kuma taɓata da hannunsa shafarta da hannunsa minal mulamata yana daga cikin rumbaceceniya yana daga cikin shafa wadda ta zo a cikin alkur'ani wannan almulamata ya kawo ta da al littarif yana nufin al ta al-ahad. wato wannan mulamasar da aka ambata a cikin alkur'ani inda Allah yace, ce aula mastumun nisa hmm, to wannan ma'anarta shine mutum ya sumbanci matarsa ko ya shafa ta saboda haka mulamasar da yake nufi al a nan wajen ita ce ta al'ahadiyya yana ishara ya zuwa ga wannan saboda matsala ce wadda ke akwai saɓani tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam faman qabbala imra'atahu dan haka duk wanda ya sumbanci matarsa aw jassaha bi yadihi ko ya shafa ta da hannunsa fa alaihi alwudu to wajibi ne akan sa yayi alwala wannan shine a hukuncin da imam malik ya fara kafa hujja da shi da maganar abdullahi ibn umar a wajen imam malik yana kafa hujja da ayyukan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyukan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aikin sahabi idan ba wanda ya saba masa a cikin sahabbai to yana hujja da shi tana karfafa kuma mafiya yawan malamai na usulul fiqh sun tabbatar da kafa hujja da shi amma idan ya zamanto wani sahabin ya saba masa to a nan wajen shine sai malamai su ijtihadi to imam malik ya san da wannan saɓani shi yasa a ƙarshen babin yayi ishara da cewa wa zalika a habbu ma sami'tu ilayya eh, ya san akwai saɓani ɗin shi yasa sai ya zaɓi wanda daga cikin maganganun malaman nan na sahabbai guda biyu maganganun su guda biyu ya zaɓa wanda ya zaɓa shine tabbatar da cewa alwala tana warwarewa idan mutum ya shafi matarsa wannan matsalar babu nassi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sarihi a kanta. me hukuncin mutum me hukuncin alwalar mutum idan ya idan ya shafi matarsa saboda hadisan da suka zo suna da rauni waɗanda suke sarihai akan wannan sauran hadisan kuma da suka zo ba nassi bane akan mas'alar sahihai ne amma ba sarihai ba hadisan da suke sarihai wato bayyanannu su kuma ba su inganta ba don haka sai sabai suka saba don haka masu malamai masu ishtihadi suka saba shi yasa a wannan matsalar a kauli guda uku ne na malamai wannan kaulin wanda akan sa imam malik ya tafi cewa idan mutum ya taba matarsa ko ya sumbace ta yayi nufin amma da nufin sha'awa ko kuma ya samu jin daɗi ko da bai yi nufin sha'awar ba amma sai ya samu sai ya samu talazzu ya samu jin daɗi da mutum yake ji idan ya ya kusanci mace to alwalarsa ta kare sai ya sake alwala ƙauli na biyu ƙaunin imam abu hanifa da malaman kufa cewa idan mutum ya taba matarsa duk abin da zai duk abin da zai inda ya taba matarsa in dai ba jima'i yayi da ita ba alwalarsa tana nan shi yasa zaka ga yan Pakistan mutum ya rike matarsa kyamkyam da ita yana suna ta dawaci da yan India da yan Turkiya da sauransu wanda suke kan mazhabar Hanafiya hmm. saboda su a mazhabar su idan mutum yana tare idan mutum ya taba matarsa alwalarsa bata kare ba wannan shine kaulin Imam Abu Hanifa kuma an ruwaito shi daga imam daga sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu da waninsa daga cikin malaman kufa wanda suka daga cikin sahabbai da suka zauna a kufa kauli na uku shine kaulin imam shafi'i imam shafi'i yace in mutum ya taba matarsa sawa'un ya ji dadi ko bai ji dadi ba babba ce ko karama ce muharrama ce ko ba muharrama ba kowace irin mace ce in dai ya taba ta in dai tana dare a lokacin ta kai ko ya ji dadi ko bai ji dadi ba shi sai ya tafi a zahirin wannan tunda dalilin sabanin su shine faɗin Allah maɗaukakin sarki Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'iti aw lamastum an-nisa' falam tajidu ma'an fatayammamu to aula mastumun nisa ko kuka shafanci mace kuka shafi mata la masa mufa'ala ne yi ita ma yi, ka shafa ta ta shafa ka tunda ai ba a shafa inda ka shafa inda ake shafa akwai lamis akwai malmus to aka samu mulamasa tare suke ka taba ta ita ma ta taba ka so <clears throat> idan aka samu haka wato ko da ita ba zuwa kuka yi kuka yi tare ba kai ne ka taba ta din hmm? almulamasa ta faru wannan shine asalin mulamasa a luga ma'anarta ta kenan a zahiri tabawa hmm? shi yasa kaga aka ce ake cewa bai'ul mulamasa a fiqhu akwai bai'ul mulamasa da ake cewa sai ka zo kanti sai ce to kaga kayan kantin nan duk rigar da ta taba da hannunka hmm, duk rigar da ka taba da hannunka to naira dubu kana zuwa kana taba ta kana hannunka yana kaiwa jikin da shi kenan ciniki ya kullu ka bude ta baka bude ta ba in dai ka taba ta da hannunka ciniki ya kullu shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan cinikin saboda na garari ne garari mana a ce baka ga kawai kana sa hannunka a jikin abu ciniki ya kullu to kaga sai aka ce mulamasa tabawa dan daga tabawar ciniki ya kullu abin nan kuma shi yasa ake cewar ake cewa wannan idan ka ce a lugar larabci lamastu shine idan ka sa hannunka al-ifza'u bil yad shine lams tabawa to amma mulamasa shine wanda za a yi tare to amma wannan ayar aula mastumun nisa akwai kira'a da ta zo da lafazin aula mastumun nisa kira'ar ahlul kufa banda asim asim sai zo ya kasance tare da ahlul madina su kira'a su ita ce wannan aula mastumuni fa an yi sabani wato a cikin kira'o'in nan guda bakwai sab'iyya hmm. daga cikin mutanen kufa qurra'ul kufa banda asim wato hamza kenan da kisa'i tare da dan basra eh, a abin ibn al-ala abu amr ibn al-ala su sai suka karanta da cewa aw lamastumun nisa ko ba a samu mulam ko da ita matar bata taba ta ba in kai ka taba ta falam tajidu ma'an fatayammam to shine sai sai aka Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu ya tafi a zahirin luga cewa in dai ka taba mace shikenan an samu mulamasa haka zalika Abdullahi ibn Mas'ud kamar yadda zai zo a cikin asar na biyu da Imam Malik zai kawo to abdullahi ibn abbas sai ya saba musu yace a'a almulamasa ma'anar ta jima ma'anar ta saduwa domin mun kula a cikin alkur'ani duk inda Allah ya magana lamsu shafan mace shafar da take da hukunci a ciki shine yana al'ala madaukakin sarki yana kinaya ne akan jima'i wala tu bashi tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid kada ku rumbace su alhali kuna masu itikafi a cikin masallaci wa in tallaftumuhunna min qabli an tamassuhunna in kuka saki matan ku kafin ku shafe su shafar da ake nufi a nan wajen wace irin shafa ce suka ce saduwa ce wannan shine mahallin ijma to amma idan mutum ya taba matar idan mutum ya auri mace ko a ce mutum yana itikafi sai matarsa ta zo da ya tashi tafiya da ita gida sai suka gaisa za su yi sallama gaisuwa kawai ta ce yanzu ya taba ta kafin sa ya warware amma da zai kama ta ya sumbace ta ya rungume ta da sauransu to wannan shine a bisa a bisa sahihin magana itikafin sa ya lalace domin almubashara wadda aka yi ta billazza da jin daɗi saboda haka kaga kenan in ka kula yanda mulamata take zuwa a cikin qur'ani tana zuwa da ma'anar jima'i wanda Allah madaukakin sarki yakan yi kinaya da shi fala fala faman farada fihin alhajj fala rafasa wala fusuqa wala jidal kaga sai ce fala rafasa ai fala jima' mi ihrami ba zai sadu da matarsa ba amma dan jikinsa ya taba jikinta kama ana cikin tafiya hannunsa ya kama hannunta ko suna cikin dawafi jikinsa ya taba nata ta ce shikenan ya yi rafasa. ba za a ce rafat ba bil ijma a nan wajen shi yasa malamai kamar irin Sheikh Islam Ibn Taymiyyah suka yi raddin maganar Shafi'i cewa ba ta da asali wanda yace in ka taba mace ko yaya ko da jin daɗi ko ba jin daɗi alwala ta warware wannan kaulin ba shi da ƙarfi saboda a zahirin alqur'ani baya itlaqin wannan shafar da ake ta da take tasiri a cikin hukunci a qur'ani shine shafar da aka yi da jin daɗi kaga idan mutum ya auri mace sai ya sake ta tun kafin a tare sai ta yi da'awar cewa ya ji daɗi da ita ya ce a'a shi bai sadu da ita ba hmm? sun dai yi shafe-shafe to wannan shafe-shafen yi shi ne wanda yake tasiri amma in kawai cewa ya yi wani abin nan don kawai mun gaisa ko kuma don kawai bisa ban sani ba na ta ce za ta miƙo min mukullin mota hannunta ya faɗa kan tafin hannuna shikenan sai a ce ta ci sadaki gaba ɗaya me na yi na jin daɗi tare da ita da har za ta ci sadaki baki ɗaya in aka yi shafa wanda yake babu jin daɗi a cikin ta wannan bil tifaqil ulama ba ta wajabta wani hukunci a cikin shari'a ba ta ɓata itikafi ba ta ɓata ihramin mai ihrami ba ta wajabta wa mace ta ci sadaki cikakke ba ta wajabta wa mace yin idda amma idan ake shafa wadda take ta jin daɗi to ita ce wadda za a yi tarattubin wa'annan hukuncin ballantana kuma idan aka jima'i to me yasa ibn abbas ya ce shi a wajensa aula mustumun nisa ma'anarsa shine jima'i ba shafa na jin daɗi ba shafa ta jin daɗi ba ba shafa shafa na jin daɗi ba ibn abbas dalilin da yasa ya ce haka cewa hikima alqur'ani ai ta za ta tabbatar da haka domin allah madaukakin sarki a cikin wato gwanintarsa wajen tsara magana sai ya kawo nau'i biyu da nau'i biyu da yake karya alwala akwai alhadatul asghar akwai alhadatul akbar dukkanin suna warware sarki to an faɗi alhadatul asghar shine auja ahadun minkum min alghaib ɗayan ku yazo daga wajen daga matsuguno kaga kinaya ne akan wanda ya je bawali ko ya gayatsi ko yayi bacci ko yayi wani abu daga cikin hadasi wanda yake wanda yake karami wanda yake wajabta alwala sai kuma yace aula mastumun nisa ko kuma kuka shafa mata kuka rumbaci mata to sai ce nan kuma Allah sai ya ishara ga alhadathul akbar shine jima'i wato dan ya tabbatar da cewa hukuncin taimama yana tabbata idan ba a samu ruwa ba ko ana cikin halin rashin lafiya sawa'un ga wanda yake da alhadathul asghar da wanda yake da alhadathul akbar an fahimta inda ku an ɗauki cewa aula mastumun nisa shafa mata ne to shafa mata hadathul asgaru ne ko hadathul akbar ne eh asgar ne hadathul asgar ne ko dan in ka shafa mace sai kai wankan janaba in ka taba in ka sunbanci mata ka sai kai wankan janaba a wajen ma wanda suka ce yana warware tsarki cewa suka yana warware alwala sai kai alwala to kaga idan ya zamanto haka ne kenan kaga an faɗi dukkan hadas guda biyu duk a cikin ayar saboda haka babu dalili a cikin alkur'ani da yake nuna cewa mai janaba eh, zai yi taimama kenan ko ko akwai dalili a cikin alkur'ani akwai dalili in muka tafi a fassarar abdullahi ibn umar babu dalili to wannan abin da ya sa ibn abba zai zaɓi wannan ƙaunin kenan kuma shine shine hujjar da abu musa al-ash'ari yayi ma abdullahi ibn mas'ud yayin domin yana da ra'ayin abdullahi ibn mas'ud idan mutum yayi janaba to idan bai samu ruwa ba ba zai sallah ba sai ya jira har sai lokacin da ya samu ruwa ya wanka sannan ya sallah ba zai taimama in yana da janaba a sa ba taimama ana yi ne kawai in ba a samu halin yin alwala ba amma ba a yin taimama ta tsaya maimakon wanka na janaba wannan ra'ayin abu musa al-ash'ari ne a ra'ayin abdullahi ibn mas'ud ne abu musa al-ash'ari sai kafa masa hujja da wannan ayar aula mastumun nisa aula mastumun nisa kuma da hajj da cewar da abin da ya faru tsakanin Umar ibn al-Khattab da Ammar wannan abin da mukyala wannan matsalar shi ne cewar Abu Musa al-Ash'ari da Abdullahi ibn Abbas duk a fahimtar su shine cewa mulamasar da Allah ya ambata a cikin suratun nisa ma'anarta saduwa da iyali jima'i domin shine yake wajabta janaba saboda haka ayar ta kunshi hukuncin taimama ga wanda yayi hadathul asghar da hadathul da hadathul akbar wannan shine zabin ibn abbas zabin kuma abdullahi ibn umar da wanda aka ambata tare da su shine cewa a'a wannan ayar ma'anarta idan mutum ya shafi mace to amma kowace irin shafa ce ba kowace irin shafa ba ce sai shafar in ta zamanto tare da lazza tare da lazza tare da jin daɗi amma dan shafar da take da ba ta da jin daɗi shafa bisa hatsari baka sani ba kawai jikinka ya taba jikin mace baka ji komai ba hmm? to wannan shafar ba yadda za a yi a kafa wani hukunci tare da ita tunda inda za ta wajabta alwala inda za ta kafa wani hukunci ya kamata a babin itikafi ta kafa hukunci shine ta warware itikafin mai yin itikafi ta warware ihramin wanda ya ihrami ta wajabta cin sadaki cikakke ga macen da wannan abin ya samu da ita aka ɗora mata aure bata tare ba kun san idan aka ɗora mace aure bata tare ba sai mijinta ya sake ta eh, sai mijinta ya sake ta nawa za a bata sadaki eh rabi za a bata idan kuma idan bata tare ba amma kuma ya sadu da ita ta cinye sadakinta cikakke to idan bai sadu da ita ba amma ya yi shafe-shafe da ita ya ji daɗi eh? ta ci cikakke ta ci duka eh? tunda da wani haƙƙin da wani haƙƙin ne ya halatta gare shi ya zo ya yi wannan talazubin da ita in ce wannan sai saboda da sadaki ne saboda sai ta ci shi gaba ɗaya to idan ya zamanto cewar ta abin nan a ta ya taba ya taba eh, eh, eh, ya zo zai miƙa mata kyauta sai hannunsa ya taba nata ba wani jin daɗi ba wani abu bai ma rike hannun ba ko sakan ɗaya kawai shafar hannun yayi haka to wani in ya sake ta nawa zai ba ta sadaki eh? rabi ba wanda ya ce ta ce sadakinta cikin malamai wannan mahallin ittifaq ne daga cikin malaman da suka kawo ittifaqi a wannan mahallin akwai Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah shi yasa yace kaunin Imam Shafi'i bai dace da asalin shari'a ba amma kaunin Imam Malik da kaunin Imam Abu Hanifa sune da suke da haddi na nazar to shi yasa waɗansu malamai sai suka haɗa ƙaunukan guda biyu yadda za a yi aiki da su baki ɗaya suka ce su idan mutum ya shafi mace da niyyar jin daɗi kuma ya ji daɗin ko ya ji daɗin ko bai ji daɗin ba ko kuma ya shafe ta ba da niyya ba amma ya ji daɗi to suka ce yayi alwala amma bisa istihbabi mustahabbi ba wajibi ba wannan shine kaulin al-Imam al-Auza'i da kuma kaulin Imam a Sheikh Islam Ibn Taymiyyah amma wannan duk wani waɗansu malamai ne wanda yake a ku riƙe dai zaɓin imam malik da wujihansa zaɓin imam malik bai yadda ma ya kawo mana saɓanin sauran sahabbai bai nuna cewa shi ga abubuwan an yi saɓani amma ga abubuwan da ya ji ga kuma zaɓinsa abin da yake ƙarfafa abin da yake ƙarfafa a maganar a imam malik daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine hadisai da dama da suka zo na Aisha radiyallahu anha cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah da daddare saboda saboda kuncin ɗakin idan ya zo zai yi sujada ghamazani ghamaza rijli kamar inda ta ce sai ya a shuri kafafuna sai ya shuri kafata sai in janye kafata sai ya sujada fa idza qama basattuha basattuha in ya miƙe sai in miƙar da kafata to wannan lamsu ne ko ba lamsu ba ya warware alwala a sallah fa yake bai warware alwala ba saboda ka kaga dai kaulin imam shafi'i ya faɗi hmm? to kaulin imam malik fa in aka ce masa to ya imam malik ka zaɓi wannan magana cewa idan idan mutum ya taɓa mace da hannunsa alwalarsa ta kare aka yi abdullahi ibn umar ya ce to ga kuma fi'ilin manzan allah sallallahu alaihi wasallam sai imam malik ya ce a aini na kayyade cewa ne idan ya ji daɗi ko ya shafa da niyyar jin daɗi amma manzan allah sallallahu alaihi wasallam tana bacci ya shuri kafarka hmm? shuri kafarta janye kafarki zan yi sujada hmm? wannan akwai talazzubi a cikinsa babu talazzu saboda haka wannan ba hujja ne ga imam malik ba haka zalika wata ran aisha radiyallahu anha ta farka da daddare ta shafa ta shafa sai bata ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwance akan gado ba sai kishi ya ɗebe ta tace watakila ya tashi ya tafi wajen waɗansu daga cikin matan sai ta soma lalube cikin duhu sai hannunta ya fada kan kafar kan wato tafin kafarsa alhali ya tsaida kafafun nasa guda biyu yana sujada yana cewa Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhati wa bi mu'afatika min uqubati wa a'udhu bika minka la uhsi thana'an alayka anta kama athnayta ala nafsi ita tana ta duniya shi yana can lahira ta sa hannunsa kaga hannunta ya taba kafafunsa ko to alwalarsa ya ci gaba da sallah bai ce assalamu alaikum ya ja sake alwala ya saki sallah ba so da ka shafarsa gare ta shafarta gare shi bata warware masa alwala ba shi ma dai jawabin imam malik da matabar imam malik shine kan cewa wannan shafa ce ba ta sha'awa ba shafa ce ba ta jin daɗi ba to waɗannan su ne idan aka haɗa su tare da fassarar da imam da abdullahi ibn umar ya yi ya ce nassin alkur'ani kenan ya nuna cewa shafa mace yana warware alwala Hmm? tun daga shi Allah ya haɗa shi tare da abin da yake wajabta a tashi a yi tsarki dominsa ya ce a yi taimama idan ba a samu ruwa ba saboda haka in an samu ruwa me ya kamata a yi alwala kenan eh, a yi alwala saboda haka a wannan fassara ta abdullahi ibn umar mun samu asali na cewar abin da yake karya alwalar daga cikin abin da yake karya alwalar mutum in ya shafa mace to amma ba kowace shafa ce sai shafa da ta zamanto da jin daɗi saboda waɗannan hadisai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma la'akari da sunan usulul shari'a to akwai hadisi guda ɗaya na Aisha radiyallahu anha wanda shine wanda yake da iskali a cewa Aisha radiyallahu anha ce, kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu ba'd nisa'ihi thumma yakhruju ila as-salah wa la yatawadda' annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sumbantar ɗaya daga cikin matansa sannan kuma ya fita wajen ya fita masallaci yayi sallah ba tare da ya sake alwala ba sai urwata bin zubair ya ce na san take ce, sai ta dariya kaga ita bata faɗi kowa ce ce ba shi kuma urwa sai ya ce na san take ce, hmm, sai ta dariya wato ita ce to kaga abin nan a asali a cikin mutum ya sumbanci matarsa abu ne wanda yake na aikin sha'awa hmm? asali kenan mutum ya sumbanci matarsa domin sha'awa ne kuma nan wannan sumbar an kawo ta mutlak ba a yi tatsiyidinta da cewa sumba ce aka yi ta rahama ko ta sha'awa ba kawai an ce ya sumbaci matarsa to wannan ita ce hujjar ba imam abu hanifa da suke ganin kan cewar mutum idan ya shafi don ya shafi mace ko da ya sumbace ta ne da jin daɗi da niyyar jin daɗi alwalarsa tana nan saboda haka wannan shine zai karfafa tafsirin abdullahi ibn abbas da kuma mazhabar imam abu hanifa sai dai hadisin yana da rikici wajen malaman hadisi imam al-bukhari ya raunana hadisin kafin shi malamin malaminsa yahya ibn sa'id al-qattan yace wannan hadisin da shi da iska duk ɗaya ne wato ba shi da nauyi imam ahmad ibn hanbal ya ce shi ma wannan hadisin bai inganta ba to amma kuma waɗansu malamai su suna ganin ya inganta to saboda wannan rikici shi ya sa waɗansu malamai suka zama tsaka-tsaki suka ce to akwai ƙarfi ta kowane janibi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi saɓani babu nassi sarihi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa malamai suka yi ijtihadi to su sai suka zaɓi ijtihadin da yake tsakatsaki suka ce mutum in ya sumbanci matarsa ko ya ko ya ji daɗi tare da ita ta hanyar shafe-shafe da ita to ya sake alwala amma bisa istihbabi bisa istihbabi me yasa suka ce mustahabbi ne suka ce domin sai waɗansu sai suka ce a'a domin wannan shafar da jin daɗin nasa ai akwai tsammanin cewa wani abu ya fito mazi ya fito mazi zai iya fitowa to sai suka ce tunda ana zaton zai fito sai aka bashi hukuncin kamar ma ya fito din saboda haka ya zamanto kan amma ba za a tabbatar ba shi za aka ce mustahabbi ne wannan maslakin yana da rauni domin in mazi ya fito za a sani saboda haka ba abu ne wanda yake ba a irin nan wajen bane ake amfani da wannan ka'idar wato ka'ida ce da malaman usul suke faɗa inzalul mazinna manzilatul haqiqa inzalul mazinna manzilatul haqiqa to ba irin nan wajen ne ake ba tunda wannan alhaqiqa din ba ta buya in mazi ya fito mutum zai sani zai ji shi alamu za su tabbata saboda haka ma'ana ta biyu ita ce wadda tafi karfi shine cewa abin da yasa aka ce mustahabi ne alwala duk da zahirin shari'a babu dalili mai karfi da ya warware masa alwala shine cewa mun riga mun kula a cikin a cikin wato al'adar shari'u al'adar shari'an nan idan mutum ya yi wani abu wanda yake akwai abin da yake na sha'awa a ciki ko akwai abin da yake tayar da garizarsa to ana so ya alwala kamar misali idan mutum ya shafa azzakarinsa da niyyar jin daɗi haka zalika idan mutum ya yi fushi mustahabbi ne ya alwala saboda fushi din daga shaidan ne duk abin da yake daga shaidan ana so mutum ya alwala to shi kansa harkar sha'awa abu ne wanda yake akwai rabo na shaidan a ciki haka zalika idan mutum ya ci naman raƙumi a wajen malaman da suke ganin mutum ya zai yi alwala wanda yake zahirin hadisin abin zahirin hadisin hadisin samura ne ko hadisin bara zahir hadisi dai wanda yake yana nan tabbatacce a cikin sunan wanda ya ci naman raƙumi ya sake alwala zahirin hadisin abin da ya nuna kenan to su ma duk sun ce dalili saboda su shi raƙumi yana da alaƙa da shaidanu tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya sifanta shi dan haka idan mutum alwalarsa ta kare mustahabbi ne ya sake in mutum ya ci naman raƙumi mustahabbi ne a wajen in mutum ya ci naman raƙumi zai sake alwala to dan haka in wani abu ya zo masa na sha'awa mustahabbi ne ya sake yin alwala wannan shine zaɓin shekul islam ibn taimiyya kafin shi kuma malamin ahlus sham al-imam al-auza'i abdurrahman ibn amr al-auza'i shi ko imam malik ya tafi akan asalinsa wanda yake shine gabatar da kaulin malaman madina gabatar da kaulin malaman madina akan waɗansu imam malik ya yi amfani da wannan saboda wannan shine ra'ayin mutanen madina domin banda abdullahi ibnu umar a cikin mutanen madina haka zalika an dangana wannan ra'ayi ga mahaifinsa umar ibn al-khattab haka zalika an dangana wannan ra'ayi ga fuqaha us-saba malaman nan guda bakwai malaman malaman imam malik su salim da su al-qasim da su sa'id ibn al-musayyib da sauransu na'am قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول min qiblatir rajul imra'atahu alwudu imam malik yace balaghahu labar hadisi ya zo masa asar kenan labari ya zo masa anna abdullahi ibn mas'ud cewa abdullahi ibn mas'ud abdullahi ibn mas'ud al-hudali daga cikin manya-manyan malaman sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yana daga cikin wanda suka hada alkur'ani a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya musulunta a makka yana daga cikin asabiquna sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin tun kafin musulmi su yawa shi ya musulunta ya riga ma sayyidina Umar musulunta da shi da mahaifiyarsa sun kasance suna yawan zama a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda yawan shige da ficen su ma ana ganin su su yan gidan ne shine sahibun na alaini shine sahibut tuhur haka ake ce masa shine mai kula da takalman banzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kayan alwalarsa in annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafiya idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi tafiya sai ya dauki in ya zo ya zauna a majalisi sai ya dauki takalmansa ya sa kafa daya a hannun a hannunsa na dama daya kafar a hannunsa na hagu ya zauna in ya tashi kuma ya zari ya sa masa ya sanya su yana ya kasance mai yawan hidima ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya yabe shi akan karatunsa na alkur'ani da yace wanda yake so ya karanta alkur'ani kamar yadda aka saukar da shi to ya karanta shi da kira'ar ibnu ummi ab sunan mahaifiyarsa kenan ummu ab to shine ake masa ake kiransa da ibnu ummi ab abdullahi ibn mas'ud kenan Allah ya shi ilimin alkur'ani yana cewa ban san wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da ya fi ni sanin alkur'ani babu wata aya a cikin alkur'ani face na san a ina aka saukar da ita yaushe aka saukar da ita akan me aka saukar da ita da na san a bayan ƙasa akwai wani mutum wanda za a iya ɗaura sirdi a je wajensa wanda ya fi ni sanin alkur'ani da na tafi wajensa to saboda bai yi ba bai yi haka din ba ya nuna cewa kenan a wajen Abdullahi bin Mas'ud ba wanda ya kai shi sanin alqur'ani a bayan ƙasa baki ɗaya bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Umar ya tura shi Kufa dan ya zamanto mai karantar da mutane alqur'ani kuma mai hukunci a mai alƙalanci tsakaninsu yace ma ahlul kufa asartukum ala nafsi bi Abdullahi ibn Mas'ud na fifita ku a kaina da Abdullahi ibn Mas'ud wato in a so na ne zan rike shi ya zauna tare da ni amma na fifita ku a kaina na tura muku shi saboda matsayinsa saboda al'umma ne a inda duk yake al'umma ne kuma dama sayyidina Umar al'adarsa ne ya kasance masu zama tare da shi ahlul ilmi wal amal ne ma'abuta ilimi da sunna da aiki da aiki da ilimi to amma saboda ganin kwaɗayin shiryar mutanen kufa ya tura musu abdullahi ibn mas'ud da haka abdullahi ibn mas'ud yawa yawan mutanen kufa a hannunsu suka a hannunsu suka renu manya-manyan malaman kufa wanda kake jin su daga baya irin su al-aswad ibn yazid alqama eh, ibn qais an-nakhai amir sha'abi irin su da, da masruq ibn al-ajda sun kai wajen da ya fitattu wajen malamai guda bakwai ne a kufa dukkanin su almajiran abdullahi ibn mas'ud ne shi ya rene su shi ya tarbiyyace su sun kasance in yana tafiya tare da su sai su rinka tsayawa a bayansa suna sa shi a gaba sai ya hana su ya ce innaha zillatun lil matbu wa fitnatun littabi innaha zillat innaha fitna innaha zillatun littabi wa fitnatun lil matbu kaskanci hmm. ne wulakanci ne ga mai bi shi kuma wanda ake bin nasa fitina ce gare shi ya rinka jin cewa shi ya taka wani matsayi shi wani ne ya rinka alfahari saboda haka sai ya ce in ko dai ku koma ko ya koma gidansa ku da ni kadai ko kuma ku zo mi sahu daya baya da su sashi a gaba a rufe baya da a rufe masa baya hmm? mu ko yanzu idan wani ya zo idan wani shehi ya zo ko idan wani malami ya zo ya fita ba a rufe shi masa baya nan ba an tafi ina ganin a ah, a gan mutane tarbiya ta baci mutane ba sa girmama ilimi ba sa girmama malamai to ga abinda Abdullahi ibn Mas'ud ya ce innaha fitnatun lil innaha fitnatun littabi wa dillatun lil matbu to haka ya reni waɗannan a mutane nasa a kan san Allah da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu a cikin khilafar sayyidina Uthman shekara 33 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina kuma aka yi masa sallah aka binne shi a Baqiya radiyallahu anhu imam malik ya ce labari ya iso masa cewa abdullahi bin mas'ud ya kasance yana cewa min qublatir rajul ra'ata wudu akwai alwala tana wajaba hmm, idan namiji idan mutum idan mutum ya sumbanci matarsa shi ma wannan magana ta ta dace da magana abdullahi bin umar alqubla shine sumbanta shine hada baki da baki wannan a asalinta ana yin ta da sha'awa ne amma akan yi ƙubla wadda yake ba ta sha'awa ba kamar ka sumbancin mutum a kan goshinsa kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi ma Fatima Esther radiyallahu anha idan ta zo gidansa tana zuwa sai ya miƙe ya ce marhaban bi ibnati marhaban bi ibnati ya ne mata marhaba ya sumbance ta a goshinta sannan ya zaunar da ita tare da shi to kaga wannan sumbar ba sun bace ta sha'awa ba sun bace ta rahama da mulatafa to wannan ko mutum mutum ko matar sai ma wannan eh, bittifaq ba ta kare a wajen jumhur jamahirin malamai ba ta kare alwala sai dai a wajen imam shafi'i wanda kauli ne wanda yake bashi da karfi bal waɗansu malamai ma suka ce kauli ne wanda yake batili wato kuskure amma asali a cikin sun ba ta zamanto saboda sha'awa ce ake yin ta to wannan isnadi imam malik bai faɗi isnadinsa ba balaz haka ya kawo shi tunda abdullahi imam malik bai riski abdullahi ibn mas'ud ba abdullahi ibn mas'ud ya rasu shekara 33 bayan hijira imam malik ko an haife shi shekara 90 da shekara 93 ko da hudu bayan hijira bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tsakanin shekara nawa shekara wajen 60 saboda haka ina ya gan shi bai hadu da shi ba to amma wannan shi yasa sai ya ce balagahu balag ne eh, balagat waɗansu malaman hadisi kuma sukan ce ma wannan daga baya al-mu'allaqat ta'liq to amma wannan wannan ah, riwaya ta inganta ta hanyar isnadin mutanen kufa imam malik bai fita daga madina ba bai je ya kwaso ilimi daga kufa ba ya tsaya iliminsa a madina ya kwashe shi saboda yawaitar ilimin wato ah, ah, yawaitar sahabbai da suka kasance a madina da yawan iliminsu baya bukata ya fita waje to wannan isnadin mutanen kufa shi ya kawo shi al'amash an ibrahim ibn yazid an-nakhai an abi ubaida ibn abdullah ibn mas'ud an abi wanda yake shi ma wannan malaman hadisi suna da magana akan ingancin wannan isnadi amma dai ya shahara cewa wannan shine ra'ayin abdullahi ibn mas'ud cewa shi ma a wajensa shafar mace musamman in da sha'awa ne kamar kubla yana warware alwala na قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء قال نافع قال مالك وذلك أحب ما سميت إليه وحدثني عن مالك عن ابن شهاب إمام مالك يرويته دقى عبد الله ابن شهاب, ابن شهاب أنه كان يقول شوى يا كسن شينا شوى من قبلة الرجل امرأته الوضوء دقى سنبنتر إذا متن يسنبنش ما تسا أقوى الولاء أين حكا وأن القول مال من سنه ibn shihab az-zuhri muhammad ibn abdullah ibn muslim ibn shihab az-zuhri yace shi ma saboda haka kaga banda a tsabakar sahabbai hatta a tsabakar tabi'ai su ma wannan shine ra'ayinsu qala nafi a ah, wannan nafi din ba nafi malamin abdullah ibn malik bane a ah, wannan yana buƙatar ah, tawakkul ban ban duba wani nafi bane wannan dan daga cikin amma akwai abdullahi ibn nafi daga cikin malaman madina cikin almajiran imam malik to amma wannan nafi din wanda ya zo a cikin nan wajen insha Allah za abin nan zan duba shi qala malik imam malik yace wa zalika ahabbu ma sami'tu ilayya yace wannan shine fiyayyen abin da naji yawa qala ibn nafi fi nusha a wata nusha qala ibn nafi ibnu nafi shi ya faɗa wanda ne aswab abdullahi Ibn nafi kenan daga daga cikin almajiran imam malik almadaniyin cikin mutanen madina shine ya ruwaito wannan yace malik ya ce wa zalika ahabbu ma sami'tu ilayya wannan shine fiyayyen abinda na fuso abinda ya fi yiwa a gare ni daga cikin abinda na wato kenan kaga imam malik ya ji maganganu da yawa da sabani da yawa da ra'ayi daban-daban mai yawa akan wannan matsalar amma shi ga zaɓinsa cewa idan ka taɓa idan idan mutum ya sumbanci matarsa ko ya shafa ta da niyyar jin daɗi ko ya samu jin daɗi ɗin to alwalarsa ta kare an yi saɓani daga wajen imam daga wajen almajiran imam mali wajen riwaya daga wajensa shin nufin ake dubawa ko ka jin daɗin hmm, abubuwa guda biyu nufi ɗin ko ka jin daɗi akwai wanda suka ce jin nufin kawai ake dubawa idan mutum ya nufi jin daɗi alwalarta ta kare in ya taɓa mace sawa'un ya ji daɗi ko bai ji daɗi ba in dai ya yi nufin ya shafa ta da niyyar sha'awa ya taɓa jikinta da niyyar sha'awa to in ya taɓa alwalarta ta kare haka zalika ita ma idan ta yi ita ma idan ta taɓa namiji da wannan niyyar alwalarta ta kare waɗansu kuma suka ce a'a ba niyyar ake dubawa ba jin daɗin kawai al-lazza ake dubawa da ya taɓa ta ko da bai yi niyyar ba bai san ma mace ba ce yana taɓa ta sai ji cewa a ah, ashe mace ce kuma sai ya ji jin daɗi da wannan amma ba a duba zancen shaidan fa kar ku mutane mutum kar kar bar in mun kare wannan zamu dawo akwai akwai nukta muhimma a wannan wannan liwaya ta bi daga Imam Malik ne aka ce ilti talazzuz din ake dubawa in dai ka taba in dai ka taba mace ka samu jin daɗi ko kai niyya ko baka niyya ba alwalar ka ta kai to kauli na uku shine tsakatsaki wanda yake shine mashhurin mazhab wanda akan sa furu'in imam malik yace akan sa yake alaihi alfatwa a mazhabar imam malik idan mutum ya sai an hada abun guda biyu din ko in aka samu ɗaya daga cikin su idan mutum yayi niyyar saboda haka kaga sura zaka iya samun sura sura abubuwa guda hudu kai niyyar ka ji daɗi in ka taba mace sannan kuma da ka taba ta ka ji daɗi din sura ta ɗaya kenan ko na biyu kayaniyar jin daɗi amma da ka shafa ta baka ji daɗin ba biyu kenan ta uku baka yi niyya ba amma da ka taɓa sai ka ji daɗi ta hudu baka yi niyya ba ko baka ji daɗi ba to a cikin wannan wace sura ce za ta ɓata alwala na ukun farko na ƙarshe a dukkan riwaya a mazhabar imam malik ba alwalar ka tana to ba a la'akari da da waswasin shaidan ka taba mace baka san ma mace bace ko baka ji daɗi ba sai bayan tukuna ma abin ya riga sai bayan ma tukuna abin nan hannun naka jikin naku ya rabu sannan ka ce a ah, ashe mace ce waccan hmm? ashe mace ce sannan sai kuma shari'a rika sawwala maka kan cewa ai ka ji daɗi to wannan karka yi aiki da shi kaka bude mace ɗan wannan kofa akwai wannan ba al'akari da wannan abinda ake la'akari da shi da waƙi ake la'akari yayin da aka yi at ah, wannan saboda haka kun ji sabanin malamai akan wannan matsala don haka abin nan fa'idar wani lokaci sanin fiqhul khilaf shine ya zamanto kan cewar ka san yadda maciran malamai yake maciran malamai ka san yaya suke sabawa kuma mecece madogararsu wajen sabani amma wannan baya korewa cewa hukuncin Allah guda ɗaya ne kuma abu ne wanda yake guda ɗaya kowa amma zai ijtihadi dan ya gano kowa zai ijtihadi dan ya gano wanda ya dace da daidai yana da lada biyu wanda bai dace da daidai ba yana da lada guda ɗaya na babul amali fi ghusl da janaba قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا اغتسل من من الجنابة بدأ بغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيده بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله babul amali fi guslil janaba wannan babi yana bayanin yadda ake yin aiki yadda ake yin wankan janaba a bisa karantarwar ilimi da sunna shine ma'ana al'amal wato abin da yake tabbatacce bisa karantarwar ilimi da sunna yaya ake wankan janaba aljanaba daga shi shine gefe ana ce ma janaba janaba saboda wanda yake da ita eh, kowa yana nisantar gefensa ana sanya shi a lajam wato ana sanya shi a gefe to wannan wato ma'anarsa shine a wato abin nan yin cakuduwa da kasance cakuduwa da aikin da aikata jima'i ko fitar mani kamar yadda yake a cikin shari'a idan mutum ya jima'i ko maniyinsa ya fita to ana sifanta shi da cewa yana da janaba yana da kuma wato alhadathul akbar kari wanda yake mafi girma wanda ba za a ɗauke shi ba sai da wanka to shi wannan wankan yaya ake yin sa to shine anan babin imam malik ya aka dashi domin ya ya mana bayanin yadda ake yin wankan ya fara da hadithin aisha radiyallahu anha yace haddathani yahya an malikin an hisham ibn urwa imam malik ya rawaito wannan hadisin daga malamin sa hisham ibn urwa bin zubair ibn al-awwam al-asadi malaminsa wanda yake malamin madina wanda daga baya na baku labarin ya koma kufa ya zauna a can kuma ya malamin malamai ne shi hisham ibn urwa da babansa da mahaifiyarsa dukkaninsu malamai ne shi kuma da shi da matarsa dukkaninsu malamai ne an abihi daga babansa urwata ibn zubair urwata ibn zubair ibn al-awwam ɗaya daga cikin al-fuqaha saba'a ɗan dan aisha dan yar aisha dan asma'u an aisha ta ummul mu'minin daga aisha uwar muminai mun san dai abin da yasa ake ce mata ummul mu'minin ko wa azwajuhu ummahatuhu na'am anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aisha radiyallahu anha ta kasance idan mutum ya zo yana tambayar ta wani abu yace yana jin kunya ya tambaye ta sai ta ce masa abin da ka san zaka iya tambayar mahaifiyarka wadda ta haife ka ka tambaye ni mm, saboda ni matsayina matsayin uwar ka ce haka ta kasance tana gaya mutane na yi sakkwatanci ko na ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallam tace manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam kana idza igtasala min aljanaba ya kasance idan yayi wankan janaba to kun ga wannan muhimmancin Aisha radiyallahu anha kenan akwai abinda ba wanda zai gani in ba matansa ba ba wanda zai isar da shi ga al'umma in ba su ba saboda haka suka kiyaye wannan janibin gare mu yau da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam rayuwa yayin irin ta annabi Isa ko annabi Yahaya bai yi iyali ba ya za a san ya za a san yadda za a yi rayuwar iyali irin wayannan abubuwan da sai iyali ne za su iya hange su za su iya hange su ta ya za a yi a sani kuma da Aisha radiyallahu anha Allah bai sanya ta hazika ce ba mai kiyaye ilimi mai kuma ta riwayar ilimin hmm? da da kaga duk wannan ilimi da aka samu da ake san sa ake bukatar sa a cikin al'umma da an zai da tozartar da shi ba za a same shi ba Allah ya kara mata yadda akan yadda ta kiyaye sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ga al'ummarsa ta ce ya kasance in yi wankan janaba bada abi ghasli ya fara da wanki sai ya fara da wanke hannuwansa wannan wankewar hannuwa yana da ma'ana biyu in ma dai dan ya kawar da dauɗa kafin ya tsoma su a kafin ya tsoma hannayen a cikin ruwan kamar yadda aka aka kamar yadda aka ce shine hikimar da yazo a cikin hadisin abi huraira idan sai kaza ahadukum min nawmihi fala yudkhil yadahu fil ina hatta yaghsilaha thalatha mutum ya tashi daga bacci kada ya tsoma hannunsa cikin ƙwaryar ruwan alwala har sai ya wanke hannun sau uku to wannan la'alla yana daga cikin wannan wa la'alla kuma yana daga cikin abin nan a yi wanka ya saboda tabbas akwai dauɗa a hannun ya yi nufin ya wanke wannan dauɗan. ala hal ana so idan mutum kafin ya fara wankan janaba musamman in ruwa ne wanda zai rinka kamfata lalle ya wanke hannunsa musamman ma in ya tashi daga bacci in ya tashi daga bacci kaga akwai nassi na hadisi qauli na abi huraira eh? sannan kuma ga hadisi fi'ili na aisha radiyallahu anha in ya tashi daga bacci amma idan kamar yan idan idan abin nan reka ta gyaru ana amfani ruwan famfo na zuwa shikenan ba sai ka ba sai ka sa hannunka a cikin abin nan ba a cikin ƙwaryar alwala shikenan sai kawai ka fara sai kawai ka fara wankan ka fara sauran abin nan din sunnoni din tunda wannan abu ne wanda yake ma'qulul ma'ana eh, abu ne wanda yake ma'qulul ma'ana sa wato ana hankaltarta thumma tawabba'a kama yatawabba'u lis-salah to anan wajen kafin wannan wata wadansu da suka ruwaito hadisin daga imam daga Hisham ibn Urwa waɗansu a wato abokan karatun imam malik sa'anninsa sun ƙara abin da shi bai ƙara ba ana sun ce sun magasala farjahu sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya wanke gabansa ya wanke al'aurarsa haka ibn uyayna malamin ahlu makka sufyan ibn uyayna al-hilali da abu muawiya ah, muawiya abu muawiya tad-darir muhammad ibn ah, abu muawiya muhammad ibn khazim ad-darir haka suka rawaito sun ƙara cewa kafin ya fara alwalar wanda imam malik nan kawai sai ya fice ya fara alwala a'a kafin ya haka sai da ya wanke gabansa kuma akwai ma'ana a cikin yin haka tunda idan mutum ya ce zai zo ya wankan janaba bai wanke gabansa ba sai yayin da yake yin wankan sannan ya wanke gabansa kaga alwalar ta kare kenan eh? to amma idan ya fara ya wanke gabansa kaga dai akwai hikima biyu ya zamanto cewa a lokacin bai riga ma ya shiga cikin ayyukan wanka din ba saboda haka daga baya in ya wanke jikinsa ga baki daya ba zai ce alwalarsa ta kare ba sannan abu na biyu wanda yake shine mafi muhimmanci kawar da wannan daudar kawar da wannan daudar tunda <clears throat> haka aka kirawo ta wannan ya daga cikin manya-manyan hujjan malikiya da suke cewa mani ba najasa ba madini najasa ne tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ruwaito cewa yana duba sannan kamar yadda zo a hadisin maimuna na sifar wankan janabarsa sannan ya wanke abin da yake gabansa min al'aza al'aza wato dauda kace to wannan dalili ne akan cewa wannan kuma wannan daudar mun san wadda ta zo ce saboda mani da ya fita da nasa da kuma danshin gaban matarsa saboda haka wannan an kira shi al'aza dauda don haka kenan mani shi ma najasa ne to amma mun san al'aza dukkan shi ne dukkan abin da yake dauda ana ce masa al'aza hmm? majina ma aza ce tun da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ta hmm? to don haka suka ce wannan lafazin ba nassi ne akan cewa a ah, najasa bane hmm? amma dai ala ayyati hal mutum in zai fara wankan janaba sawa'un mun ce na najasa ne kamar yadda yake shine kaulin imam malik da imam abu hanifa ko kuma mun ce ba najasa bane tsahiri ne kamar yadda yake shine kaulin imam shafi'i da imam ahmad ibn hanbal zai fara dai da wanke gaban nasa domin a in hadisi ya zo a wajen riwaya waɗansu malamai suka ƙara wani lafazi wanda ke wannan lafazin bai saba ma riwayar waɗanda suka fi su yawa ko suka fi su ƙarfin hadda ba ana karɓan wannan ƙarin nasu ita ake ce ma ziyadatu thiqa to wannan akwai ziyadatu thiqa anan riwayar Sufyan ibn Uyayna a cikin sahih Musa da riwayar Abu Muawiya a cikin sahih Muslim da suka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya wanke hannun in zai fara in zai fara wanka sai kuma ya wanke gabansa ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة سنن سي النبي صلى الله عليه وسلم يي الولاء كما يتوضأ للصلاة كما يندي يكي ين الولاء إذا زي صلاة nan abin fa'idar da yasa tace kama ya tawadda'u lis-sala dan karka dauki tana nufin cewa ma'anar yana yin alwala alwala ta luga tunda alwala a luga me ce alwala alwala a luga a ba tsarki ba dai hmm? alwaba'a kyalli yana yi ne kawai don wato ya wato yana wanke gababunsa domin gababunsa su kyau to ba dan haka bane alwala ce wanda yake ta alwala ce wanda yake irin ta shari'a ta sallah shi yasa waɗansu da suka ruwaito hadisin kamar yadda ya zo a cikin sunanin nasa'i suka bayyana suka ce thumma thumma ghasala yadayhi thalathan thumma thumma madmada wastanshaqa wastanthara thalatha thumma ghasala wajhahu thalatha suka faɗa yayi alwalar sau uku uku ma ba sau ɗaya ɗaya ba kamar yadda ya zo a hadisin maimuna a hadisin maimuna sau ɗaya ɗaya amma anan hadisin Aisha a wata riwaya sau uku uku ya alwala wato yanda da yake alwalar sallah haka yi to wannan yin alwala ba ta daga cikin wanka domin idan mutum ya yi wanka bai yi alwalar ba wankansa ya yi tunda Allah abin da ya ce a cikin alqur'ani shine wa in kuntum junuban fatahharu in kun kasance kuna da janaba ku yi wanka ku yi tsahara abin da ake nufin da tsahara kuma shine jikin mutum gabaki ɗaya ku game shi da ruwa ku wanke shi gaba ɗaya da ruwa idan mutum ka wanke jikinka gabaki ɗaya da ruwa Hmm? ko kai niyya cewa za ka yi wankan janaba sai kai dake ka fada cikin abin nan a cikin kogi in ka cicciɗa ka wanke jikinka baki ɗaya ka fito bittifak a cikin dukkan malamai ba wanda ya saba yin cewa ka yi wankan janaba ka je kawai kai sallah abinka to alwalar fa wannan sunna ce wannan sunna ce saboda bata zo a cikin alkur'ani ba amma fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna haka yake yin wankan kafin ya fara sai ya yi alwala amma alwala bayan wanka fa in ya gama in ya yi alwalar yana wata alwalar bayan ya yi wanka baya yi an ruwaito nassan daga Aisha radiyallahu anha kamar yadda al-Aswad ibn Yazid ya ruwaito daga gare ta cewa lam yakun an-nabi sallallahu alaihi wasallam yatawadda ba'da al-ghusl annabi sallallahu alaihi wasallam bai kasance yana yin alwala ba bayan yayi wanka saboda haka idan mutum ya wankan janaba sannan ya fito ya zo ya ɗauko buta ya kama alwala wannan ya kawo wata sabuwar wannan bai sani ba da yake bai sani ba in kai wankan janaba kawai ka je kai sallah abinka ala tul thumma yudkhilu asabi'ahu fil ma sannan sai ya sanya yan yatsunsa a cikin ruwan fa yukhallilu biha usula sha'rihi sai ya cuccuda ya tsatsefe ya cuccuda ya shishigar da su wato tsakanin tsakanin asalin gashinsa wato tsakanin wato yadda matofar inda gashinsa yake tofowa wato ya zamanto hannunsa ya taɓa wato ƙoƙon kansa fatar kansa tunda ka san gashi shunkus yake haka ka ba za ka tabbatar fatar da ke ƙarƙashin gashin ruwa ya je mata ba sai ka sanya hannunka ta karkashin gashin ka cuccu abin nan ka cuccu shi ciki wannan shine ake ce ma tahlilu sha'arir ra'as wato tsitsefe gashin kai wannan haka aka sifanta wankan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma haka wankan namiji ya kamata ya zamanto haka wankan namiji ya kamata ya kasance imam sayyidina ali ganin saboda shi ya kasance mai yawan gashi kuma yana samun kunfa wahala a wajen wato wanke gashin nasa da tabbatar da cewa ruwa ya shiga ciki tunda da ba ruwa ake da shi isasshe ba ba shawa ce ake wanda za ka je ka kwararar da ruwa a ka ba ruwan gaba ki ɗaya bai fi irin bai fi yar butan nan ba da ake alwala da ita saboda haka ya kasance koyaushe cikin aski yake sai na albayar rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam mafi yawan lokaci musamman a kufa kullun tarkobo yake ciki saboda maganin yawan wanka don ya samu sauƙin yin wanka to <clears throat> amma idan mutum yana da gashi lallai ya sanya hannunsa ciki don ya tabbatar da kan cewar ruwa ya shiga ciki ruwa ya taɓa kansa saboda in bai yi haka ba bai zamanto ya wanke bai zamanto ya yi wanka ba tun da Allah cewa ya fattaharu ku tsarkake jikinku baki daya in wani bari daga kan nasa bai samu ruwa ba bai yi wanka ba amma hadisin da ake cewa da ake ruwaitowa daga ali radiyallahu anhu da ake cewa tahta kulli tahta kulli sha'ratin janaba a ƙarƙashin kowane gashi akwai janaba don haka idan kuka zo yin wanka fanqul bashara wato ku tabbatar kun wanke fatar kai da kyau wannan hadisi ne wanda yake bai inganta ba hadisi ne wanda yake bai inganta ba ba shine hujja ba hujja shine zahirin alkur'ani cewa mutum lallai ya game kansa da jikinsa baki daya da wankewa da ruwa thumma yasubbu ala ra'sihi thalatha gharafatin bi yadayhi sannan ya kwarara kamfata guda hudu da hannuwansa guda biyu a kansa wato ya kamfaci ruwa algarfa shine wanda zaka tara hannuwanka guda biyu ka cika shi da ruwa to ya kamfaci ruwa da hannuwansa guda biyu sannan ya kwarara su wannan ruwan a kansa har sau uku haka wannan hadisin riwayar urwa dazo bai bayyana yadda yake ba amma a hadisin a wata riwayar ta kafin domin wanda suka rawaito wannan hadisin daga aisha radiyallahu anha na sifar wankan janaba annabi sallallahu alaihi wasallam wajen mutum abin na rike dai mutum hudu da shi urwa ibn zubair da qasim ibn muhammad ibn abi bakr siddiq da abu salama ibn abdurrahman ibn auf da kuma jumai ibn umair su wannan na rike su akwai abin la'alla akwai saura wanda yake idan mutum ya takhrijin hadisin aisha zai gangan su to shi alqasim wanda riwaya tana cikin bukhari shi ma da ya rawaito daga aisha sai ya ce ya bayyana yanda yanda ake yanda ake yi da zuba a kai din ana kasa kan kashi uku ne ya fara da kashin dama ya zuba a nan sannan ya fara da gefen hagu ya zuba a nan sannan tsakiyar kan kuma ya zuba masa ruwa wato yana raba kan nasa gashin kan nasa kashi uku haka yake yi ko yaya mutum yayi ya tabbatar amma idan yayi ta yanda an samu ƙarin fa'ida a sunna yayi da niyyar koyi inda tabbatar da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam zai samu lada musamman wannan ya dace da abin da Aisha radiyallahu anha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana son tayammun farawa da dama fi tahurihi fi, fi tarajjulihi wa tana'ulihi wa tahurihi wa fi sha'nihi kulli a wajen taje kansa da wajen sa takalminsa da wajen taje kansa da sa takalminsa da kuma wajen wankansa da alwalarsa na ibada da kuma dukkan sha'aninsa to haka idan mutum ya fara da gefen dama sannan gefen hagu wannan ya rayar da wata suna ta annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah zai ba shi lada akan wannan thumma yufidu alma thumma yufidu alma'a ala jasadihi kullihi sannan ya kwarara ruwa a jikinsa baki daya kaga aka ce ya kwarara ruwa ba a ce ya cuccuda ba dan haka wannan hujja ne ga malamai da suke cewa cuccudawa ba wajibi bane a imam malik ya ce wajibi ne a cuccuɗa hujjarsa shine cewar mazan allah sallallahu alaihi wasallam yana da girman jiki kuma ruwan da yake amfani da shi in zai yi wanka ba mai yawa bane a hadisin anas sa'i guda ne sa mudu hudu mudu nabi guda hudu an san mudu dai kamar dan kofin nan da ake shan shayi da shi irin abin nan kofin nan na plastic kusan dai kamar sa zai kasance to guda hudu nasa kaga ba zai fi irin yar butan nan da muke da ake da ake alwala da ita ba irin yar butan nan ta plastic to da wannan mutumin wanda yake mai girman jiki ba mai karamin jiki ba kuma a ce wannan ruwan ya ishe shi ta yanda kawai zai ishe shi dole sai yana cuccudawa ala ayi halin imam ibnu abdul bar ya bayyana wannan sabani yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam duk yadda aka ruwaito yayi alwala ana ruwaito alwala cewa in ya zuba ruwa in ya zo wanke fuskar sa yana zuba ruwa akan fuskar sa ya rinka kai hannunsa yana komowa kaga yana cuccuɗawa haka zalika wajen wanke hannu da wajen wanke kafa duk akwai cuccuɗawa amma wajen wanka ba wanda ya ruwaito a ruwaya kan cewa yana cuccuda kawai cewa ake kwarar ruwa a jikinsa haka yace ma ummu salama da tambaye za ta yi wankan janaba shi wannan ma da kansa ya faɗa ba ruwaitowa aka ce an ga yana yi ba da kansa yace inna ma ki an tahfi ala ra'siki thalatha hafayatin min al-ma' ثم تفيضين الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرت yace abin da ya ishe ki kawai ki zuba wato ki buga ki kwarara ruwa sau uku a kanki sannan sai ki zuba ruwa a jikinki baki daya shikenan kin yi tsarkin kage ce kawai ta zuba ruwa bai ce ta cuccuɗa ba to saboda haka wannan ya nuna cewa asali wajen wanki wanke jiki na wanka shi ba sai an cuccuɗa ba amma asalin amma wajen alwala sai an cuccuɗa don haka aka rawaito alwala annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai akwai malamai da suka kawo kaidi muhimmi anan cewa mutumin da suka da ya san cewa saboda yanayin garinsu na sanyi kamar irin mu yanzu da ake yin hamatan da kuma rashin isasshen ruwa yana jin tsoron cewa in kawai ya rinka kwarara ruwa a jikinsa bai rinka bibiyar loko-loko na jikinsa da hannunsa yana cuccuɗawa ba ba zai zamanto ruwan ya gami ko ina a jikinsa ba to lallai ya amfani da cuccuɗawa ba wajen cuccuɗawar wajiba ba ce a'a dan kawai bisa ka'idar ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib duk abin da yake wajibi ba zai tabbata ba sai an yi shi to shi ma wannan abin ya to wajibi kaga nan wajen dole sai a yi shi kenan wato sai a sanya ruwa a jiki baki daya a cuccuɗa domin a tabbatar ruwa ya shiga ko ina a jiki shi yasa ibnu abi zaid alqairawani rahmatullahi alaihi yake cewa yanda mutum yake wanka ya rinka bibiyar wuraren da suke ruwa baya isa da cikin sauki kamar bayan gwiwar bayan gwiwar kafarsa da karkashin hamatarsa mm, da kuma irin wajen tattara fuska din mm, duk mutum ya rinka bibiyar su da hannu don ya tabbatar kan cewa ruwa ya shiga saboda abinda ake nema a cikin shari'a ga baki ɗaya jikin mutum ya zama ruwa ya same shi ko irin sufa su din nan da ake da shi eh shi ma kar a bar shi a sa a dirza a dirza amma ba ce sai ka ɗauko abin nan abin nan wannan dutsen ba ba sai da dutse ba da hannu ma ka sa shi ka dirza ka zuba ruwa musamman inda ya zama tokan cewa mu da ake wahalar rashin ruwa babu isasshen ruwa da za a rinka kwararawa ah. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة Eh, imam malik yarwaito daga ibn shihab az-zuhri an urwata bin zubair an aisha ta ummul mu'minin anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu min ina annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana wanka daga wata ƙwarya huwa al-faraq shine al-faraq al-faraq wato girman sa ne shine sa'i guda uku sa'i uku ne shine abin da yake jumhurin malaman hadisi suka tafi akan ma'anan al-faraq min al-janaba wankan janaba anas ya ruwaito cewa yattasilu bi kana yattasilu bi sa wa yatawaddau bil mud a wata riwayar kana yattasilu bi sa ila khamsati amdad yana wanka da sa'i daya zuwa ga ya zuwa mudu biyar wato sa'i daya da mudu daya kenan amma wannan hadisin na Aisha radiyallahu anha kaga shi yace sa'i uku kaga ko tsakanin sa'i daya da sa'i uku akwai bambanci bambanci mai yawa ba to wannan imam malik ya yi ikhtisarin hadisin ne ya takaita shi sauran mutane da suka rawaito wannan hadisin kamar ibnu uyayna da ya rawaito daga ibnu shahab az-zuhri hadisin shine kuntu aghtasilu ana wan nabi sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin huwa al-farq mun kasance muna tace mun kasance muna wanka da ni da annabi sallallahu alaihi wasallam daga kwanan wanka guda ɗaya shine al-farq wato su su biyu sa'i uku yake kitansu ba shi shi kadai bane sallallahu alaihi kama imam malik yayi ikhtisarin din dan ya mana ishara ga cewa wankan da yake yi din daga wato kwanan ruwa kwanan wanka ne wanda yake budadde kuma ga iya adadin sa to amma adadin sa ba ne wanka shi shi kadai bane na wankan da zai ishi mutum biyu ne ah. mm. kuma hadisin duk da yake wannan riwaya ta Imam Malik bata nuna ba ya nuna halaccin mutum yayi wanka da shi da matarsa wanda yake da wannan ne kuma yake nuna halaccin na miji ya ga al'auran matarsa mata ma ta ga al'auran mijinta an tambayi Aisha radiyallahu anha ai an tambayi Aba ibn Abi Rabah daga cikin malaman Makka tabi'ai cewa ya halatta miji ya ga al'auran matarsa sai ya ce ya ce wane namanta sunansa ya gaya mun cewa ya tambayi Aisha radiyallahu anha cewa ya tambaye ta ya halatta miji ya ga al'auran matarsa ita ce masa ni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun kasance muna wanka tare daga kwanan wanka guda daya kaga wannan nassi ne akan matsala ba sai ta ce masa ya halatta ba ko ba sai kawai ta gaya masa hujja eh, to kaga wannan nassi ne akan matsala dan haka duk irin irin littafan da ake kawo na hadisan ƙarya na da ake cewa wai sai wasiyar annabi ga sayyidina ali yanda zai zama da iyali kar ka sadu da iyalinka lokaci kaza kar ka abinda karka kar ka ga al'aurata kar ka sadu da ita ana ganin ganin wata abinda nan kashin farin wata tatsuniyoyi dai ga sunan iri iri ina jin ana nan hanyar ana sai da shi a kasuwar kurmi wannan littafin ko ta kila an san shi wani an san shi ko littafin <laughs> bismillah mu karasa wannan ba قال حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا اغتسل من الجنابة بدا فأخرج على يده اليمنى فغسلها ثم غسل فرجه ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه ونضح في عينيه ثم غسل يده اليمنى ثم اليسرى ثم غسل راسه ثم اغتسل وأفاض عليه الماء وحدثني أم مالك إمام مالك يرويته دقى نافع أن عبد الله بن عمر شوى عبد الله بن عمر كان إذا اتصل من الجنابة يا كسن شيء إن يزوين وان كان جنابة بدأ سيفارا فأفرغ على يده اليمنى سيزبر وأكن حنون سنة ندامة فغسلها سيوانك حنون داما ثم غسل فرجه سنة سيوانك الأورثة ثم مضمض واستنثر سنة سيكذكر باكين سيشاكر ثم غسل وجهه سنة يوانك فسكسا wani baha fi ainihi sannan ya wanke cikin idansa wato ya daga idansa ya zuba ruwa ya wanwanke cikin idan can ciki sun magasala ya dahul yumna sannan ya wanke hannunsa na dama sun yusra sannan hannunsa na hagu sun magasala ra'asahu sannan ya wanke kansa sun magtasala sannan sai ya wanka wato ya kwarara ruwa a jikinsa kenan wa afaba alaihi ma ya kwarara ruwa a kansa wannan sifar wankan abdullahi ibn umar kenan wato ya karfafa mana sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma koyin da sahabbai suke da annabi sallallahu alaihi wasallam amma nan ya ƙara wani abu abdullahi ibn umar ya ƙara wannan wato yana wanke cikin idan sa ya zuba ruwa a cikin idan wannan yana daga cikin abin da ba wanda ya koyi da abdullahi ibn umar dama akwai abubuwa da yake yi na tsanantawa kansa wanda malamai ba sa aiki da wannan abubuwan nasa eh, shi yasa a waɗansu muwatsa din banda a wata riwayar ta muwatsa banda ta yahaya al-laifi imam malik yake cewa laisa ala ليس على نضح الماء في عينيه العمل ليس على هذا العمل باء ايكي دوانا الامر ابن عبد الله بن وارث باء كويد شيء انا آه. وجه ليس عليه العمل هكا آه. ابن ابن عبد البر يا ام بتاعت في شرح سنون التافي الاستذكار <clears throat> نعم قال حدثني عن مالك انه بلغه ان عائشه سئلت ان غسل المراه من الجنابه فقالت لتهتن على راسها ثلاث حفنات من الماء والتدغت راسها بيديها وحدثني عن مالك عن رويته دغ امام مالك انه بلغه cewa wannan hadisi shi ma wannan balag ne anna aisha cewa aisha radiyallahu anha su'ilat an ghuslil mar'ati min al an tambaye ta yaya mace za ta yi wanka na janaba don wannan kun duk bayani ne na wankan namiji ba bayani na wankan mace ba to yaya mace za yi aka tambayi aisha imam malik ya ruwaito wannan ka annahu ba shi da hadisi marfu'i daga annabi sallallahu alaihi wa illa akwai hadisi marfu'i daga annabi sallallahu alaihi wasallam na yadda mace za ta wanka amma nan sai ya kawo wannan asar din daga Aisha qalat Aisha tace litahfin ala ra'siha thalatha hasanatin min min ma ta zuba ma kanta wato cikin tafin hannu shine kamfata uku na ruwa a kanta wal tabghas ra'saha bi yadayha ta cicciu da gashin kanta da hannayenta ta cuccuɗa gashin kanta da hannayenta wato don ta tabbatar ruwa ya shiga ciki shi wannan ba a ce ta yi tahlil ba wato ta cuccusa hannunta tsakanin gashi a a gashin za ta cuccuɗa bi ma'ana ko a kitse yake ba sai ta kwance shi ba shi yasa Aisha radiyallahu anha da aka ce mata Abdullahi ibn Amr bin al-As yana cewa mata idan za ku yi wankan janaba lalle ku kwance kitson ku lalle ku kwance kitsan ku sai ta ce a'a ya ce masu aske gashin mana ya ce masu aske gashin mana kaji inkarin irin suna na aisha haka malami ya kamata ya yi inkari idan ya ji mutum ya kawo abu da ra'ayinsa sabanin sunna tunda abdullahi ibn amr bin al-as da ra'ayinsa ya faɗa eh, bai san sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a nan wajen ba maimakon ya tambaya sai ya fatawa saboda haka aisha sai ta masa wannan raddi mai kaushi ta ce a ya ce masu aske gashin su ba ta ce mun kasance mun ina wanka ina wankan janaba tare da annabi sallallahu alaihi wasallam iyakar abin da nake yi shine na zuba ruwa sau uku a kaina na cuccuda hmm? ba ta taba ba a taba ce mata ta kwance gashin ta ba shi yasa ma ummu salama ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam tace inni imra'atun ashiddu dhafra ra'si dhafar sha'ri ra'si ni mace ce wadda take ina daure gashi wato abin nan kitsan gashin kaina daurewa tabau saboda yawan gashinta afa anquduhu li ghuslil janaba in nazo wankan janaba zan kwance kisan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata a'a ba za ki kwance ba inna ma yakfiki an tahti ala ra'siki thalatha hasayatin min ma thumma tafidina al-ma'a ala jasadiki fa idha anti qad tahurti yace abinda kawai zaki ki kwarara ruwa sau uku a gashinki sannan kuma ki zuba ruwa a jikinki baki ne shi kenan kin yi tsarki kaza da ce mata ta kwance gashin ta ba a wata riwayar an ce afa an quduhu li ghusl al janabati wal hayd an qara hadda haila waɗansu malamai sun ce ba su da wannan ƙarin ba waɗansu kuma sun inganta ƙarin cewa wato koda wankan koda wankan haila ne mace ba za ta kwance gashin ta ba amma wannan kwancin gashin idan ya idan ya zamanto daurin ba irin yanayin yanda yake zai hana ruwa ya shiga bane in yanayin yanda zai hana ruwa ya shiga ne dole sai ta kwance shi yasa Aisha radiyallahu anha lokacin da suka tafi haji da yake sun yi abin da ake ce ma talbid at-talbid shine saboda mutum zai shiga lokaci mai tsawo kwana da kwanaki bai wanke gashinsa ba dan kar ya zamanto gashin ya zamanto irin gashin mahaukata din nan to idan aka yi wanka sai a samu wani abu mai danko sai a sassaka shi akan gashin a dandanne gashin sai ya danna gashin haka yana hana ruwa da ƙura su rinka taruwa a kan gashi to da Aisha radiyallahu anha ta yi haila ya zamanto cewa za ta zo ta yi wankan shiga ihrami sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata unqudi ra'saki waghtasili ki kwance gashi ki kwance wannan kitsan naki sannan ki wanka to kaga nan ya umarce ta da kwance kitsan ta dalilin bambancin wannan da halin mai haila da wankan janaba ke cewa a nan wajen ta riga ta gashin nata ya zamanto wanda zai hana ruwa ya shiga to da haka duk mace da ta yi kitso da zai hana ruwa ya shiga kamar irin ɗaure-ɗaure da roba ɗin nan da ake yi ko kuma aka yi amfani da zare tufkakke wanda yake tabbas ruwa ba zai iya shiga ciki ba to a nan wajen ta tashi wankan janaba dole ta kwance shi amma in ba irin wannan bane in kawai gashi da gashi ne aka hada aka kitse shi to idan ta sanya ta rinka bubbuga kanta domin ruwan ya shiga ya je ko ina a cikin kanta ko da sau uku ta haka wannan ya wadatar da ita kamar yadda ya zo a hadisin ummu salama akwai matsala ta ƙarshe game da sha'anin wanka wannan wankan janaba aiki ne na ibada kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayyukan ibada ya ce ana shaddanta musu niyya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa mutum ba zai samu wani abu sai abin da ya niyya don haka idan mutum bai niyyar wankan janaba ba ba zai samu wankan janaba ba idan mutum kawai ya san yana da janaba sai kawai ya zo ya yi dake ya fada cikin dufi ko ya fada cikin kogi eh, ya fito sai ya ce sai ya tuno cewa a ashe ma fa da janaba to ai na riga ma nayi wanka shikenan nayi wankan janaba ko kuma ya tashi da safe zai tafi aiki ya bai yi sallah ya tashi da safe zai yi aiki da janabarsa sai kawai ya shiga cikin shawa yi wankansa bayan ya je wajen aiki sai ce zai sallar walaha ta ce amma fa ina da jaraba to ai yi wanka tun na yi wanka shi kenan to wannan ba zai ishi shi ba zai wadatar da shi ba wannan wanka zai zama wankan janaba ba har yanzu ana bin sai wankan janaba saboda mutum ba zai samu wani abu na aiki ba sai abin da ya niyya da haka wajibi ne mutum ya niyya a nan ne malamai suke magana akan mas'alar da ina ganin mun yi magana akan ta wani lokaci a nan mutumin da ya yi wankan janaba A mutumin da ya wankan juma'a alhali da janaba a jikinsa bai yi niyyar wankan janaban ba niyyar wankan juma'a kawai yayi wannan wankan juma'a ya dauke masa wankan janaba ko bai dauke masa ba kawalan wahidan na'am ala riwaya kai ni al-ihtiyar shine bai dauke ba wannan shi ma amma fa ba wai bisa hujja ba wai bisa abin nan bane bisa ihtiyati ne domin yanzu alal misali idan mutum idan mutum ya je banɗaki ya bayan gida sannan ya zo ya yi bacci sai ya tashi sai ce bar na je ne alwala saboda baccin da ne ba wai saboda zuwa ban ɗakin da ya ba sai ka ce masa wannan alwalar ba ce ba ai bai tsarki daga zuwa ban ɗakin da ya ba bai halatta cewa yana da da akwai hadafi na rashin zuwa ban ɗaki ba sai a ce alwalar sai a ce wannan alwalar ta ba ta ba eh ya yi alwalar ta kare amma bai halatta da cewa tsarki yake na wancan ba kaban mutum shi kansa wankan juma'a wanka ne na tsarki wanka ne na ibada Tun da ya yi wankan ibada ba haƙƙi ne ya ayyana wani irin nau'i ne na tsarki yake yi ba tunda ya yi niyyar zai yi tsarki ko bai halarto cewa tsarki ne daga janaba ko tsarki ne daga rashin alwala ko tsarki ne daga kaza shi wannan su a wajen waɗannan malamai bai dame su Tun da ya yi wanka na tsarki shi kenan ya je ya sallarsa na ibada a ba rajihi bane wannan matsala ce wadda yake babu nafsi a ciki shi yasa din akwai shi yasa nace al-ihtiyar wato zamantowa mutum ka zamanto tsaka ka zamanto a janibin salamun salamun shine kai wanka dan saboda wannan hujja wanda naji waɗansu ku suna faɗa shine cewa to ai wankan juma'a mustahab sunna ce ba farilla bane wankan janaba ko farilla ne yanzu mutum ya shigo cikin masallaci ya raka'atayil fajr hmm, shikenan sai ya ce yayi sallah asuba tunda raka'a biyu ce ai nayi raka'a abin nan nayi raka'a biyu kuma bayan fitowa alfijir ce saboda haka shi shikenan na sha nayi sallah asuba a bai sha ba a wannan daban ne to a zahir dai wannan shine ihtiya idan mutum yayi niyyar wankan idan mutum yana da ranar juma'a kun san ranar juma'a yana daga cikin ana son mutum yayi wankan janaba ranar juma'a ko ko ba haka ba ana son yi wankan janaba ranar juma'a kafin ya tafi masallaci eh na mara isa haka yake ko menene hujja a banda wankan juma'a wankan janabar ma ana so eh wankan juma'a Ah, wankan suna na juma'a daban ahsan akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yace man ghassala wa ghtasala wanda yayi yasa aka yi wankan janaba kuma shi kansa yayi wankan janaba din hmm? wa bakkara wa btakar ya fita masallaci da wurwuri hmm? ya kuma zamanto cikin na farko sannan wadana wastama'a walam lil imam ya saurara ya ji hudu ba to ghufira lahu ma bainahu wa bain jum'atin ukhra wa ziyadati thalathati ayyam za a za a gafarta masa tsakaninsa da wata juma'ar mai zuwa da karin kwana uku ala koro amma haka sai aka ce man gassala wanda yasa aka yi wanka wanda yasa aka yi wanka to waya za ka sa ai wanka shine wato ake so mutum ya sadu da iyalinsa ranar juma'a domin wankan janaba ya hau kansa ya hau kan iyalinsa eh, wani hadisi ne sahih na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rawahu ko Abu Huraira ko Salman al-Farisi na wanta ɗaya daga cikin sun yi ishtibahi gare to idan mutum saboda haka idan mutum yazo zai yi wannan sai ya hada niyyar guda ba sai kai wanka biyu ba an gane ba sai kai wanka biyu ba kamar inda idan ka zo masallacin juma idan ka zo ka zo masallaci sallah asuba ba sai kayi raka'atayil fajr ba sai kayi tahiyatul masjid ba sannan kai raka'atayil fajr in kai tahiyatul masjid ta wadatar maka daga raka'atayil fajr to kai wanka guda daya kai masa niyya biyu wankan janaba da wankan juma'a to wannan bil ijma kamar yadda ibnu abdul bar yayi hikayar ijma dukkanin malamai sun ce wannan wankan naka ya wadatar daga wankan ya ya isan maka ga wankan guda biyu da niyya daya wato ka ka jefi tsuntsu biyu da dutse daya idan kuma to aka sifa kai niyyar wankan janaba amma baka yi niyyar wankan juma'a ba za ka dauka ka samu ladan wankan juma'a duk da dan kayi ranar juma'a to shi ma dai alal khilaf nafsin khilaf din amma nan wajen khilaf din yafi sauki ah. eh waɗansu sun ce zaka yi saboda as-sunna tana indiraji karkashin al-mustahab wannan sune matsaloli da suka zo na babin wankan janaba da sifarsa kuma kamar yadda muka ce a sallallahu alaihi wasallam baya yin wata alwala idan yi wankan janaba don haka idan kai wankan janaba kana fitowa za ka yi tayar da ko ka yi alwala kafin nan ko baka alwala ba matsawar dai yayin da kake wankan alwalar ka bata warware ba shi wannan wankan shi ma tsarki ne abinda duk alwala take halattawa shi ma zai halatta an fahimta abin da duk alwala suke halartawa shi ma zai halarta yin wanka kuma irin na janaba da sabulu fa na ji ana tambayar wanda daga cikin malamanmu yake cewa idan dai ruwan da zaka yi amfani da shi ba wanda zaka saya, ba wanda zai jirkita ruwan sabulun bane ya zamanto kana yayin da zaka kurara shi a jikinka ya riga ya zamanto ruwan sabulu to zaka iya yin wanka da sabulu kai niyya ka rinka wanka ka wanke jikinka da sabulu din amma ya zama to ruwan da kake amfani da shi ba ruwan sabulu bane ruwa ne kyakkyawa kamar ruwan shawa babu laifi idan kai wannan ka hada niyyar amma dai kasancewa wankan ka ba zai yi ba sai da niyya dole sai kai niyyar cewa kana yin wankan janaba ne yayin da kake zaka kafin ka soma shafa sabulun kafin ka fara wankan wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad assalamu alaikum wa rahmatullahi Buenas.